الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وزينه بالعقل واللسان عن سائر الحيوان نحمده تعالى أدبنا بالقرآن الحمد لله لا تنفع طاعته من أطاع ولا تضره معصية من أصاب الحمد لله لا يغنيه شكر من شكر ولا يقره كفر من كفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني عن العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barakatuh godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wataala mai kowa mai komi wadda ya nuna mana yau 18 ga watan Ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in wanda ya zo daidai da ishirin da uku ishirin da uku ga watan biyar dubu biyu da goma sha tara kalanda na grigori don ci gaba da tafsirin muna cikin suratu yunus yau insha Allah za mu tashi akan aya ta tamanin da hudu muna roƙon Allah madaukaki ya sanya mana a cikin karatu muna roƙonsa ya gafarta mana kurakuran da zamu Allah ya ce وقال موسى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فليتوكلوا فعلى Musa ya kaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum Malam yace ya qulu ta'ala mukbiran an Musa annahu qala li bani Isra'ila Annabi Musa ya ce wa bani Isra'ila ya kaumi ya ku mutane na in kuntum amantum billahi in kun kasance kun yi imani da Allah alaihi tawakkalu ku yi tawakkali a gare shi inda kun yi imani da shi amma sharaɗin in kuntum na, in kun kasance wato abin nan musulmai ai fa inna allaha kafin allah tabaraka ta'ala zai isan muku ya isan muku man tawakkala alaihi wanda mutum zai tawakkali zuwa gare shi allah ya isan ma duk wanda ya tawakkali zuwa gare shi shine Allah tabaraka wa ta'ala yace a wata aya alaysa Allahu bikafin abda alaysa Allahu bikafin abda wa yukhawifunaka billahi duni wa man yudlilillahu fama lahu min Allah yace alaysa Allahu bikafin abdahu shin Allah bai isan mabawansa ba bai kasance ya isan mabawansa ba ai mana Allah ya isan ma Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam inna kafainakal mustahzi Allah ya isan masa to haka kuma Allah ya isan ma kowani bawa shine Allah yake cewa al-kafin abdahu wa yukhawifunaka billazina min duni suna tsoratar da kai da wani wanda ba ni ba ko koma bayana ya za a ya tsoratar da kai ba da Allah ba a tsoratar da kai da wani ba tsoro na ɗabi'a ba ba tsoro na ɗabi'a ba tsoro na ɗabi'a wannan babu laifi to amma yaya mutum zai tsoratar da kai da wani ba Allah ba Allah shi ya bi cancanta a tsoratar da kai da shi wani ka bar saba wa Allah in ba ka bari ba ga abin da zai faru da kai ga abin da Allah zai maka ga abin da zai maka so wanda duk ya ji tsoron haka sai ya yi imani da shi Allah ya sake cewa a wata aya wa man tawakkal ala Allah wa huwa hasbu tawakkal ala Allah fa huwa hasbu hmm. inna Allah balighu amri qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara wa man tawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya tawakkali ga Allah to Allah ya isan masa wanda duk yayi tawakkali ga Allah Allah ya isa masa wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu inna Allaha balighu amri Allah tabaraka wa ta'ala zai shiga cikin al'amarin mutum ya maka ruwa ya maka tsaki kamar yadda malam Bahaushe yake cewa ya isan maka idan kai tawakkali ga Allah to Allah ya ka ta duk lamarin ka zai shiga ya taimaka maka da haka mu yi tawakkali ga Allah kun ga a nan annabi Musa yake gaya musu ko wa kala Musa ya kaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimina malam yace da yawa daga cikin ayoyi akwai ayoyi da yawa cikin alqur'ani wanda ya tabbatar da wanda yake na tsakanin al'ibadatu wa tawakkul akwai ayoyi cikin alqur'ani sai an ambata ibada sai a kawo tawakkali in ambata ibada sai a kawo tawakkali saboda girman tawakkali idan ka yi maganar ibada sai a yi mukarana da shi ayoyi da yawa wato akwai su a cikin alkur'ani misali Allah ya ce fa'budhu wa tawakkal alayhi fa'budhu wa tawakkal alayhi ka gani fa'budhu ka bauta masa ka kadaita Allah sannan wa tawakkal alayhi don karana tsakanin bauta da kuma tawakkali da a nuna maka muhimmancin tawakkali kuma sai musulmi mumini ne yake da wannan ba za ka gane mutum yana tawakkali ba yana da tawakkali sai Allah ya jarra shi an gane da haka mu koyi wannan musamman ma kun ga wujar rashin lafiya ana fadi jarab mutane suna fadi jarabawa da yawa ta wurin rashin lafiya dan lokacin da rashin lafiya yayi rashin lafiya to fa in ba mutum yayi da gaske ba to zai samu matsala dan a lokacin da kake cikin wahala kake cikin radadi kake cikin rashin lafiya abinda duk aka tallata maka in ba imani ya zauna ba mutum zai karba kawai don ya rabu da cutar da yake ciki ba karabawa ba ce da aka mai da komai al'amarinmu zuwa ga Allah sannan kuma sai mu bi hanyar da ya dace idan kai tawakkali babu laifi sai ka yi sababi babu laifi wannan kai tawakkali Allah zai isan maka yanzu kun ga mutum ba zai bude kofar gidansa haka kawai ka bude ba za ka kulle ba Ɗakunan falonka ina ka bude sai a ce maka me yasa sai ka ce a kai tawakkali a malamai suka ce wannan bai yi ba an gane annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wani haka ai ya ga wani wato ya sake dabbansa aka ce me yasa ce ah, babu yayi tawakkali Allah annabi ya ce masa a'a ka kama dabban ka ka daure dabban sannan sai kai tawakkali sannan sai kai me kai tawakkali ashe kenan ka rufe kofanka ka rufe kofar gidanka ka rufe ɗakinka to sai ka ce ka sanannan ga tawakkali sai Allah ya yarda wani abu ya faru da kai ko wani ya shigo yawa ba wani ya ce maka haka ba ko kawai ka je ka tsaya kan kwalta yaya ce ai kai kai tawakkali in Allah bai yarda zaka mutu ba ba zaka mutu ba haka ne haka ne to amma ai baka dauki hanya ba inda ka je din ina an ce maka ka je to ba shi ake nufi da tawakkali ba tawakkali baya kore mutum yarki sababin abu kana taka tsantsan da rayuwanka amma tare da haka a cikin zuciyarka ka sani sai Allah ya yarda kaza zai same ka amma duk mataki da ya kamata na na kiyayewa kana kiyayewa wanda musulunci ya yarda da shi aka kawai mutum ba zai sake abun nan ba Kamar a ce maka wace tana da HIV sai ka ce a ah, ai kai kai tawakkali ka aure wannan ganganci ne ha ba tawakkali bane ba tawakkali bane an gane to Allah madaukaki ya taimake mu to don girman tawakkali da matsayinsa gashi da ibada sai ai mukarana akai mukarana da kuma abin nan tawakkali fa'budhu wa tawakkal alai haka Allah tabaaraka wa ta'ala ya gaya mana karanta mana qul huwar rahmanu amanna bi qul rahmanu amanna bi wa alayhi tawakkalna فستعلمون كيف نذير قل يا هو الرحمن شيني الله آمنا به mun yi imani da shi sannan mu alaihi tawakkalna sannan gare shi kuma mun kai tawakkali in kai imani da shi sai kai tawakkali idan kai tawakkali to Allah ya isan maka ai annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya ce masa fa iza azamta فإذا عزمت فتوكل على الله lokacin da kai kuduri ka tashi za ka yi abun ko za ka yi abun da aka umurce ka to sai ka yi tawakkali sai ka yi mai sai ka yi tawakkali to haka ake so idan ka yi tawakkali to Allah madaukaki zai isan maka kaga kulhuwar rahmanu amanna bi wa alaihi tawakkalna fasatalamuna Eh, kaifa nabe sannu za ku san yadda gargadinmu wato yake kasancewa amma ku yi mai ku yi tawakkali zuwa ga Allah haka kuma fadin Allah ta'ala rabbul mashriqi wal maghribi rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa hu hmm. am la ilaha illa hu fattakhizhu wakila Allah ya ce rabbul mashriqi wal maghrib Allah shine ubangijin wato mafitar rana da kuma mafadar rana la ilaha illa hu babu hawa da gaskiya sai Allah fattahisu wakila ku riki Allah abun dogaro ku roki Allah wato ku riki Allah abu mai abun dogaro ya zama muku abin nan wanda za ku yi tawakkali zuwa gare shi da haka idan muka koyi tawakkali muka zuwa ga Allah to za ba kuma abin da zai tsoratar da kai Allah madaukaki ka ba mu iko malam ce wa amara Allah ta'ala almu'minina Allah ya umurci mu'minai an ya yaqulu da su ce fi kulli salawatihim a cikin dukkan sallolinsu su faɗi me iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah kai kadai muke bauta ma wurin bauta ba ma hada ka da kowa ne malamai suka ce Allah ma iyaka kai kadai saboda babu wanda zai iya smuggling ya shiga sai aka fara da kalmar iyaka ba ce na abudu iyaka ba iyaka kai kadai Allah na abudu wato muke bautawa iyaka kai kadai Allah na abudu muke bautawa ko yaya sannan sai aka hada da me wa iyaka nasta'in ga bauta ga neman taimako Allah kai kadai muke neman taimakonka duba ku gani kana sallah kana roƙon Allah wannan sau nawa kake karantawa a sallah ya kai kusan sau goma sha shida ko sha bakwai a sallolinmu guda sha bakwai ko kullum sai ka ce iyaka na abudu wa iyaka na sta'in sannan kuma a same ka kana shirka ina iyaka na abudun yake ka ce kai kadai muke bauta ma ya Allah sannan kuma kana da wasu yan fitabaru a gefe dan haka mu nemi taimakon Allah annabi ya gaya wa wani sahabi fa izasta anta fasta'in billah zaka nemi taimako ka nemi taimakon Allah idan ka nemi taimako a wurin wani da zai iya maka in ya taimaka maka wannan baka yi laifi ba ba shirka bane an gani? misali kana da takardanka makarantanka ba za ka ce a kana da result ka gama diploma ka gama kaza wani me yasa ba za ka je ka nemi aiki ba sai ka ce ka yi tawakkali kai ka in Allah yarda appointment zai zo har ɗakin to ba hana ba ba hana ba ka fita ka je ka nema eh an san Allah zai iya yin haka amma kuma bai hana ka riƙi sababi ba sannan wanda za ka je ka nema a wurinsa zai iya shi yasa ka nema zai iya maka hanyar ka samu aiki. to don kai haka ba za a ce ka hada Allah da wuri wajen neman taimako ba haka kana bukatan abin nan kudi ka shiga matsala ko bashi ko ni abu wani taimake ni da kaza ba za ka ce a'a ba iya ka nasta'in kace ba don me za ka nemi taimako kuma wannan a wurin mutum ka je ka nema wurin Allah mana duba ba haka bane abunda ka nema wurin mutumin nan zai me zai iya amma in ka nema abin mutum ba zai iya ba to a nan ne yake kawo shirka ka je ka nemi maka ya arzuta ka alhali kuma ba a hannunsa ba ne ba in karanta a baya ba a hannunsa ba ne ka nema ya baka lafiya ka nema irin waɗannan ababe muka sani sai Allah ne yake da dama to wannan haramun ne shirka ne an gane ko ka nemi sa'a a wurin wani wannan duka bai yiwuwa Allah shi zai baka wannan Allah shi zai baka wannan wani malami ana magana cewa bai kamata a nemi taimako wajen waliyai ba sai ce a'a to ai mutanen nan ba su da karatu ne me laifi don ka nemi taimako wajen wali wai kun san tawilin da ya kawo ha to yanzu ku duba mana mun taba ba da misalin nan ya ce yanzu barawon ya shiga gidanka kake yi za ka ɗauki waya ka buga ma 'yan sanda in ka buga ma 'yan sanda a take za su cika mota su zo suna zuwa suna buga bindiga ɓarawon nan zai gudu ko ɓarayin nan za su gudu to wai a nan me yasa ba za a ce ka yi shirka ba malami ne yake bada da irin wannan misali to ai abinda ka kira ɗan sandan nan zai iya ko ba zai iya ba zai iya aikinsa ne duk inda ɓarawo yake ba za su shirya da waye ba da ɗan sanda in an ce ga ɗan sanda to ɓarawo kuma ba zai zauna a wurin saboda me saboda ya san cewa zai kama shi da haka shi yasa ake ma samun zaman lafiya da a ce babu su gaba ɗaya to ko karatun nan ba mu isa mu ba ba kai sama saboda wani zai shigo wanda ya fika ƙarfi ko ya fika eh, makamai wani abu haka ko kaza ya zai tada maka hankali babu wani jami'in tsaro to ba inda za a kai shi sai a koma jabiliya in ka fi mutum ƙarfi kawai sai ka buge shi wancan misali yan uwa ba misali wannan misali bai kamata a ce wanda yake da ilimi ma ya da wannan misali don tabbatar da neman taimako a wajen wani ba yadda muke faɗi iyaka na abubuwa, iyaka na sta'in to haka ya kamata mu nemi taimakon wurin Allah wallahu khairu musta'anu ala ma tasifu wallahu musta'anu ala ma tasifu Allah shine akwai wallahu khairu ma'a Allah shine wanda yafi cancanta ka nemi taimako zuwa gare shi so da haka mu canki wannan shine malam yace mana banu isra'ila wato sai suka misaltu ko kuma suka bi zalika wannan magana faƙalu sai suka ce tunda annabi Musa ya gaya musu in dai kun musulmai ne faƙalu sai suka ce alallahi tawakkalna sun karbi kira suka ce to mun yi tawakkali ga Allah rabbana ya ubangijinmu la alna fitnatan lil qaumi Allah karka sanya mu wato fitnatan fitina lil zalimi zalimin ga mutane waɗanda suke azzalumai wasu malamai suka ce ya Allah karka sanya wato a cin galaba a kanmu sannan waɗannan azzaluman kafuran sai su ga kamar mu ba kan gaskiya muke ba Allah kar sanya wannan fitina wai sun ba da wannan fassara ko kuma ya Allah kada ka taimaka ma waɗannan azzaluman a kanmu Allah karka sallaɗa su a kanmu ka ba su wato nasara imam wato imam ibn kathir ya kawo wannan bayanin shi ma haka mai zadul masir fi ilmi tafsir Muhammadu jausi shi ma ya kawo waɗannan wato wannan bayani ma'ana fitinan nan Allah karka ba su nasara a kanmu in suka ci nasara za su ga kamar su ne suke kan gaskiya mu ba mu kan gaskiya don haka ya Allah karka ba su wannan nasara to abun da kenan suka faɗa suka ce Allah karka karka yi wannan an gane ko kuma Allah karka sallada su duka dai kamar yadda wato mujahidi ya fassara shi ma ya bada wannan fassara wa najjina ya Allah ka tseratar da mu bi rahmatika da rahmarka min alqawmil kafirina daga mutane kafirai bayan sun yi tawakkali sai suka nemi me suka nemi taimakon Allah sun yi tawakkali ya Allah ka kubutar da mu Allah ka tsamar da mu da rahamarka da yardansa da ikonsa daga mutane waɗanda suke kafirai ga addu'an da wato abin nan suka yi to bari mu ji yadda ta kaya bayan addu'an me ya faru sai Allah ya ce wa ila musa wa akhihi an تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتهم قبلة وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين malam yace Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ambata mana a wannan aya wato sababi da Allah ya kutar da banu Isra'ila min fir'auna wa qaumihi yadda Allah maɗaukaki ya kuta wato banu Isra'ila daga hannun fir'auna da kuma mutanensa Allah ya ce wa auhaina ila Musa wa akhihi sai muka yi wahayi zuwa ga Musa da ɗan'uwansa uwansa shine annabi Harun alaihi Allah ya ce muka musu wahayi an tabawwa likaumi kuma bi misra buyutan da ku je ku zaunar da mutanenku wato a misra buyutan wato gidaje ku sama musu mazauni a wurin sannan waje alu ku sanya buyutakum gidajen ku kiblatan wato alqibla wa aqimu salata ku sai da sallah wa bashiril mu'minina sannan ku yi wa mu'minai ku yi wa mu'minai albishir Muhammad bin Jauzi cikin tafsirinsa sai yake cewa ka lura Allah ya ce wato wa auhaina ila Musa wa akhihi an tabawwa kuma bi Misra buyutan sai ce waje buyuta kun qiblatan waje alu buyuta kun ya ce ga ya kawo jam'i gidajenku sai ya ce kuma qiblatan mana sai ya ce alƙibla a wurin alƙibla sai ya ambaci wato ɗaya kawai bai yi jam'insa ba an gane ce to sai ka duba wannan idan aka ce gashi albuyut a nan jam'i ne ya kuma aka ce kiblatan ashe da in za a bi tunda da aka ce gidajensu ga sai a ce kibalan sai a ce amma sai aka ce sai ya ce waje albuyutakum kiblatan ibnul ambari yake cewa wato tunda yace waj'alu buyutakum waje kiblatan kiblatan din nan dan a nuna maka alkibla ɗaya ne in suna cikin gidajensu in za su yi sallah to amma kuma alƙibla ɗaya za su fuskanta tun da alƙiblan ɗaya ne da ka bayar da za a ce wato kuna cikin gidajenku sannan kuma ku gidaje ku masauni abin nan kuna gidajenku sannan ku fuskanci alƙibloli kun ga ba zai yi ba to shi ya sa ya ce a nan sai ya ambaci gidaje jam'i a wurin alƙibla sai ya ambaci ɗaya me yake karantar da mu a nan kullum musulmai ɗaya ne duk duniya alƙiblan musulmi ɗaya ne to ashe kenan a wannan shine dalili da ya kawo ya yi wannan magana sai aka ce musu in suna cikin gidajen su rigi gidajen alƙibla ma'ana su su tsaye da sallah su tsaye da me su tsaye da sallah sannan Allah ya ce a yi wa muminai wato abin nan albishi waɗanda suka yi imani a musu albishir din tsawabi da lada da za su samu da kuma menene da nasara da Allah zai taimaka musu nan kusa wato ana gayawa mutanen annabi Musa ku dai ku yi hakuri ana muku albishir ku yi hakuri dai ga ladan da za ku samu ga taimakon Allah kuma nan kusa tunda gashi dai kuna tsoron wa kuna tsoron abin nan fir'auna imam mujahid yake cewa waj'alu buyutakum qiblatan yace lamma lamma khafa banu isra'ila min fir'auna lokacin da banu isra'ila suka ji tsoron fir'auna saboda kada fir'auna ya kakkashe su a cikin alkana'is wato a cikin wurin bautansu kada su je suna bautawa Allah fir'auna ya sa a je a kashe su to da suka ga haka sai Allah tabaraka ta'ala cikin hikimansa tunda ya san me yake faruwa shi ya halicci fir'aunan ya ce to sai aka ba su umarni da su sanya gidaje su wuri sujada Shi shikenan in kuna tsoro ka kuje jam'i ya kashe ku to wanda kuke bauta masa ya ce to ko a cikin gida ku fuskanci alqibla ku yi sallah ku fuskanci me abin nan alqibla wato ku yi sallah kuna masu fuskantar wato ka'aba sannan yusalluna suna sallah fihi a fiha a ciki sirran a ɓoye saboda in sun bayyana za a kashe su ko zamani annabi sallallahu alaihi wasallam da farko farko ba ana suna koyi ibada ba suna koyi ibada sallah za a yi sai an koya kira sallah sai an koya wata rana na Umar Allah ya kara masa yarda yace ya manzon Allah wai ni kan ba kan gaskiya muke bane kaji manya ni kan ba kan gaskiya bane annabi ya ce masa eh ni kan ba Allah ne ya turo ka ba annabi ya ce eh ni kan ba Allah ne ya umuce mu yi wannan addinin ba annabi ya ce eh sai ce to ya rasulullah dan me kuma za mu tsaya muna buya mu fita mana duk abin da zai faru ya faru to amma komai da hikima idan sahabbai sun matsa sun matsa sun matsa a mai da martani ayi kaza ayi kaza Allah da kansa yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ka gaya musu su kame hannayensu ku yi sallah tukuna ku kame hannayenku ku tsaye da sallah lokaci bai yi ba to annabin ma kenan sallallahu sallama da kansa wanda in ya ga dama za a tura masa mala'iku su zo su yi fada amma kai kawai ka fito yan shekaru ka ce kowa yi imani ba ka dadda masa bindiga koko to ai wannan zai sa mutum ba zai musulunta ba ma a ah, to don to kun ga abun dole kamar yadda aka karantar abun sai an bi akwai matakai yadda za a bi Allah kan sai ce da sallallahu alaihi wasallam ku kame hannaye ku yi hakuri da lokaci yayi sai Allah ya ce to yanzu kam an ba ku dama kawai kowa yi ku je ku yi to ashe addini da hikima ake yi ba da zafin kai ba annabi ya shirya zai je aikin haji aka hana shi zuwa kuru ba ku gani Allah ne ya umurce shi mushrikan abin nan makka suka hana shi suka ce yau ba za ka je ba sai dai shekara mai zuwa wanda aka tura ba sallallahu alaihi wasallam in ya ga dama sai ya ce Allah ya halakar da su gaba ɗaya sai su tafi sai a shiga makkan kuma sai a yi ibada to amma ya yarda ya koma su ji daɗin haka ba cikin sahabbai ya ya za mu koma ba mu kaza ba mu je mu ga a'a kuma da hikima a ciki saboda a lokacin sun fi su ƙarfi in sun kutsa sun shiga za a karkashe su kuma ba shi ake nema ba haka bai yiwuwa kawai ka karantar da mutane ka ce a cikin shekara ɗaya ko biyar ko goma ka ce kowa sai ya yi imani ya zama kamar kai ba zai taɓa yiwuwa ba baka kai annabi sallallahu alaihi wasallam iya wa'azi kowa ka ce ya zama amirul mu'minina bai yiwuwa abun sai a hankali a hankali a hankali har Allah ya tabbatar da wato abin nan alkawarinsa to wannan shi yasa aka ba su dama su je su yi sallah a ɓoye su je su yi sallah a cikin gida ashe idan matsala ta taso in har in an yi sallah a waje ko an haɗu a masallaci za a yi sallah zai kawo matsala to addini ce yana da sauki sai a amince mana mu yi sallah a gida ku ga in aka kafi ko ba haka bane ba wani ne kawai ya tsara kayan shi ya ce to daga kar kowa ya fita a lokacin da ake cikin boko haram sosai kusan wata nawa kusan wata nawa kowa yana cikin gida da aka sa da safe-safe da ranar aka mu a yola sai ana bin masallatai da mota da la'asar tito maɓe junubero ruwan allah kuma Allah ya ce ku bari kun yi Allah ya ce ku yi kun yi ku yi da aka sai kawo wani ba bambancin tsakaninka da shi kafan ka biyu hannayensa biyu komai nashi biyu wani kaki ne kawai ya sa sannan yana aka to kowa zai arce ko ta ina amma Allah kuma kun jin tsoron shi abinda kunya amma fa ba a ce maka wai haka in ya faru kai ka ce wai kai ma amirul mumini ne da haka ba za ka ji tsoro ba wannan kuma musulunci bai karantar da haka wani limami muna gaya masa hangon wannan musulunci ya yarda a hada sallah ina irin wayannan masallatan wanda an an ce hada sallah ma sai a ce a ah, kai kai wannan kaza ne ai wahabiyanci ne a ah, ina ba a hada sallah a ah, imamu malik kaza ai ta ma imam malik ƙarya muka ta fama da liman da ladan su fahimta kada a wahal da mutane ya halatta a musulunci irin wannan yanayin a haɗa sallah sai a shiga misali an ce karfe shida ko shida da rabi ko ba a sun ganin kowa in har za a bari a yi sallan ba, kamun a kowa ya fada gida to babu laifi za a iya haɗawa da isha sai kowa ya tafi liman sai sati hore ai ya ce ah, ka ina hi kam ɗum ni feere to yiɗi ɗum ko minti sapo ko minti sappo bisim kawai liman ya zo ana salla sai ga wasu sojoji gashi an bana da abun nan kuma kowa ba a son ganin kowa a lokaci kusan anguwa kowa ya shiga sai shi liman ya sha dorina na ba soja in bai sa'a ba watakila in ba musulmi ba ne dukan daban ne da haushi biyu haka kowa ya ta gudu da safe mace to ba gashi ba kuna tsamman addinin musulunci addini ne wanda bai waye ba wayayyen addini ne ba ya ɗauka a ci mutuncin mutum kamun a ci mutuncin ka sai baka mafita wanda kake yi don shi din shi ya ce a irin wannan larura ka koma ka je kai a cikin gida to taurin saurin kan me za ka yi kuma son zuciya bala'i ne so abinda duk ya tabbata sunna aka ce gashi to babu laifi malamai sun ce abi a roƙi Allah ya kawo sauki ba don mun koma gidajen muna sallah to alkiblan nawa ne ne na Allah ne amma kuma ka duba ai gidaje ne gidaje nan ma yuta ku ne ai gidaje ne gidajen mu ne sannan kuma ina muke fuskanta Ka'aba duk alƙiblan mu ɗaya to wannan shi ya sa fa aka yi ma mutanen annabi Musa haka to ina kai ga kuma kawai kai wane ne ma a cikin a cikin abun nan to yan uwa muke sa lura cikin abun da ake karantar da mu a addini in ka ga mutum ya sha wahala to in ka bibiyi tafiyar bai biyar da addini ya karantar da shi ba Allah ka sa mu dace wannan bayani da muka karanta na yin sallah a cikin gida na banu Isra'ila wato haka imamu katada da imamu dhahak suka ruwaito sa'id ibn jubairin Allah ya kara masa yarda yace waj'alu buyutakum qiblatan ay yuqabilu ba'daha ba'da shashi yana muqabalantan shashi to ku sanya gidajen ku ala ayi halin an ba ma banu mutanen annabi Musa daman yin sallah a cikin gidaje dan tsoron kada idan suka zo sallah a murkushe su sai Allah ya ce wa qala musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa wannan labari ne daga Allah tabaraka wa ta'ala Allah yake ba mu labari amma da abihi Musa alaihi salam ala fir'aun kan abin annabi Musa ya kira yayi addu'a da shi ma fir'auna ko akan fir'auna wa mala'ihi da kuma mutanensa lamma abau lokacin da suka ki wato karban gaskiya lokacin da suka gaskiya wasu wastamaru suka doge wato ala dalalihim akan batansu suka doge a kan batansu wa kufrihim da kafircinsu dina suna masu taurin kai jahidina kuma suna masu yin abin da Allah ya faɗa zulman bisa zalunci wa ubuwa to wannan sai ya kai ga wa ƙala Musa sai annabi Musa ya ce rabbana ya ubangijina ya ubangijinmu innaka ataita fir'auna ya Allah kai ka ba ma fir'auna wa mala'ahu da mutanensa zinatan wato kawa kai ka ba su wato zinatan kawa muhammadu jauzi ya ce a nan wato allah ya ba su gwalagwalai da zinari da dukkan arziki allah ya ba ma wa'annan mutane ya ba ma fir'auna taskance su a sto sto sto sto suke da wannan shine zinatan wa amwalan fil hayatid duniya da dukiya ya allah ka ba su fil hayatid duniya wato a rayuwar duniya ka ba su ya allah Ka kashe shimfiɗa rabbana ya ubangiji mu dillu an sabila dan su bata su bar hanyanka ko kuma dan su batar da mutane su bar hanyanka ko don su su bata su bar hanya saboda dukiyan da kawan kuma saboda dukiyan da kawan su bar da mutane rabbana tumis ala amwalihim Allah ka shafi dukiyarsu Allah ka shafi abin nan dukiyarsu washdud ala qulubihim Allah ka daure zukatan su wala yu'minuna ba za su yi imani ba hatta rawu azabul alim har sai sun ga wato azaba mai radadi addu'an da wato annabi Musa alaihi salam yayi har yanzu Muhammadu da bayani cewa kaga fadin sa liyudillu din nan yace zai iya daukan mana kai liyudillu lamun din zai iya daukan mana kai aiwal ma'ana a kai hun zalika kai kai ya dillu wato ka ba su wannan dan su bata ka ba su wannan wato dan su bata ko kuma yana zuwa wato na al'aqiba Allah kai ka ba su wannan saboda ya kasance musu ukuba saboda idan suka saba ya zama musu ukuba ya zama musu bata wannan shine addu'an da wato annabi Musa alaihi salam yayi wato mafir'auna sai Allah ya ce قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعا سبيل الذين لا يعلمون to shikenan sun roki Allah da kuma yadda malamai suke cewa idan mutum ya roki Allah da wannan kalmar Allah zai karbi addu'arsa ne ka saka bukatunka tsakanin wato kalma na rabbana ya ubangiji kai mini kaza kai mini kaza ya ubangiji to ana so mutum ya sanya wannan malamai suna kafa hujja da wannan da fadin Allah tabaraka wa ta'ala rabbana innana sami'na ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار rabbana innana sami'na kun gani rabba jimu innana sami'na munadiyan yunadi mun ji mai kira yana kira mai shela yana shela rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna suna kira akan mu imani ku imani da ku muka yi imani sai wani rabbana kuma rabbana ga rabbana kuma faghfir lana Allah ka gafarta mana wa kaffir anna Eh, dhunubana zunubanmu wa kafir anna Allah ka kankare mana wato sayyi'atina munanan ayyukanmu wa tawaffana Allah ka dauki ranmu mal abra tare da mutanen kirki to sai suka ce ku ga bukatunsu duka sai suka sa tsakanin rabbana rabbana rabbana to haka ake so kai ma sai kai in za kana addu'a rabbi ya ubangiji na ka biya mini bukata na kaza ya ubangiji ya Allah ya rabbi ya rabbi ya rabbi to haka ake so ana fata idan mutum ya yi haka Allah zai karfi addu'arsa to gashi sun yi addu'a aya ta gaba sai Allah ya nuna mana wato Allah ya karbi addu'ar qala kad ji kad ujibat ko kuma na amsa roƙonku. Allah ya ce na amsa Allah ya amshi addu'ansu su sun yi addu'a Allah Allah kai ka ba ma fir'auna dukiya Allah kai ka ba ma fir'auna kawa Allah kai ka bashi kaza Allah kai ka bashi kaza wannan abun da ka bashi Allah dan ya ɓadda mutane ko kuma ya bar suka bata su ya Allah ka shafe dukiya Allah ka me ka shafe dukiya ka kwace dukiyan ya Allah to Allah ya karbi addu'ar haka kuma suka bar gonakinsu suka bar amul suka ba abun da basu bari ba Allah ya ce kam taraku min jannatin wa uyun kam taraku min jannatin hmm. wa uyun wa zu'in wa karim hmm. wa na'matin kanu fiha fakihin hmm. kadhalika wa awratnaha qauman akharin Allah ya karba gashi suna da dukiya ba abun da basu abin nan basu da shi to amma da Allah ya karbi addu'an sai suka bar waɗannan abubuwa din gaba ɗaya haka kuma aka halakar da su shine Allah ya ce nawa nawa ne suka bari cikin gonakin su nawa nawa suka bari gonakin nawa nawa nawa suka bari cikin gonan su wa da shuke-shuken su suka halaka suka bari sannan kuma da matsayi mai girma yana mulki amma kuma ya bar wannan mulkin yana cikin ni'ima haka kuma ya bar wannan ni'ima yana cikin jin daɗi sai Allah tabaraka wata'ala ya ce mana kazalika wa aurasnaha qauman akhari sai muka gadar ma wasu mutane kawai amma su Allah ya halaka ya ci kwace abu to wannan ba kansu kawai ba yanzu ko cikin mutum in kana takama da dukiya kana takama da mulki kana takama da kaza kai kaza ne to nawa irin ka suka bar wurin abinda mutane mu ba sa ganewa kenan Allah kujera ka ji tsoron Allah ka yi abin da ya dace ba ka musguna wa mutane ba ba ka addini ba ka yi abin da ya kamata idan Allah ya baka dukiya ka yi abin da ya kamata ba yanzu kawai ka shiga sako ba kar ka yi amfani da dama da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba ka kana cin mutuncin mutane in haka kake yi to nawa nawa ne suka mutu suka bar gonakin nawa nawa ne mutum nawa za ku iya lissafta su suka bar dukiya za ku iya lissafta su nawa suka bar mulkin matsayi to haka kai ma za ka bari yawwa ba wai ba wai ba wai kawai ka zo da eh kai ma an ka samu kowa sai ka ɗanɗana masa ba ka zo ka yi abin da ya kamata ka ji tsoron Allah ka yi abin da ya kamata ko ba haka bane ba idan ba ka yi abin da ya kamata ba kai ma jikutan ne kawai ko yaya ya eh, haka abun yake ai gaskiya ne duk wanda bai yi abin da ya kamata ba ba zai ga kuma abin da ya kamata ba ba zai taɓa yiwuwa ba so da haka gashi mulkin ana bari dukiyan ana bari kaza ana bari kaman ba a yi ba kuma to kai kuma kana zuwa to kai kuma idan ka zo to abin da ya kamata sai ka ji za yi abin da ya dace amma wallahi idan ka ce ba za ka yi ba to kai ma dai ana irge ne ko yaya laraba suka ce kullu atin kari duk wani abin da aka ce maka zai zo to yana kusa abu kar a sa masa lokaci ko yaya mu talakawa ne alhamdulillahi babu gwamnati da ta bada cewa bayan shekara uku za ka bar gidanka ka koma kan dutse ko yaya kai kullum ta zarce ne in ba dai Allah ne taka maka birki ba to amma in ba shi ba fa komai yana da lokaci zaka gama duk abin da zaka gama ka zo ka tawar da talaka haka shi yasa kullum muke roƙon Allah ya shiryar da su Allah ya ba su ikon yi mana adalci kawai addu'ar da zamu yi ta yi san yanzu ya ba zai yi abin da ya dace ba bismillah mu dai muna nan da ƙuri'un mu koya yawwa Allah ka shiryar da mu bayan ya amsa wannan addu'a malamai suka ce to da Allah ya ce ya amsa addu'ansu dukansu ne suka yi addu'a bayan kuma gashin nan an ce wa qala musa rabbana innaka ataita fir'aun ya nuna mana annabi musa ne kada yace ya ubangiji ka ba ma fir'auna kaza amma kuma a cikin ayan kar ujibat da'awata an amsa addu'a sai aka ce to dukkan su biyu ne suka yi addu'ar wasu kace ce a'a abin da yasa aka sa annabi haruna a ciki saboda annabi Musa yana addu'a ci shi ma yana ci kuma yana cewa me amin to da addu'an annabi Musa da amin da annabi Haruna ya faɗa alaihi wassalam to shi yasa aka ce ujibar da'watu kuma don ma'anar amin Allah ka karɓa mana addu'an amin shine ma'anar Allah ka karɓa mana wato abin nan addu'an mu to wannan shine dalili kam abul aliya da abu sali da ikrimata da muhammad ibn ka'ab bin al-qurazi da rabi'a ibn anas suka ce yayi addu'a annabi haruna kuma yana cewa amin yana cewa amin sai wasu suka kafa wani hujja amma hujjan bai da yana da rauni sosai malamai suka ce babu bai yiwuwa suka ce to tunda an ce su biyu wannan yana addu'a wannan yana cewa amin to ashe kenan duk sun yi addu'a sai wasu suka ce a to suka yi kiyasin cewa kana sallah da liman idan ka ce amin to kai ma kaman kayi fatiha ne ba sai kayi fatiha ba sai kayi mai ba fatiha ba ce a'a wannan daban ne wannan wato kai inda ake koya karatu kai fatiha inda ake bayyana kuma sai kai shiru kai wasu ma suka in mutum ya ce amin ma shi kenan ba wannan kuma an ɗauki salo irin na ‘yan alaƙa da ko eh, mana su ne suke cewa Allah ya ce wa kimi salata kai Allah ya ce ku zai da sallah ku bari ta eh haka wai fasaran da suke yi kenan fasaran da suke yi wai zo kai wannan kan ku je wa'azin su ba kun gan su suna wallahi garkaje wai banda liman da munafirci wai yayi kabbara sai ku ji ya shi wallahi muna da tuna muku sharri ne kun daushe shi wai du'a istifta wai in ba munafurci yake tuna amma mu ba ya zai Allahu akbar kuma sai ya shiru ba mutane bane ba ba amma mutane su yi zarda wurin wa'azi su wurin dariya abin da yasa nake kawo wannan kada Allah ya saukar da musiba akan masu sauraren karatu nan dan ayoyin Allah ake bankare su ayoyin Allah ake bankare su mutum ya karanta alkur'ani sai bata nan, mutum ya karanta alkur'ani sai fassara shi yadda ya ga dama so ku kula da wannan duk da cewa suna da jan hankali saboda yin maganganu da suke faɗi mutane suke dariya Allah madaukaki ya gafarta mana wannan fitinan su in ba Allah ya tsare mu ba ai zai shafi duniya ma gaba tunda maganar Allah ake fata dan su ba su yarda da hadisi ba suka ce ha to dan me za ku damu kanku da hadisi ba bai yi hadisin ba da wuri ku ji fassara ba Allah ya ce to da wani hadisi kuma za ku yi ku barkar ku da hadisi wai hadisi suka fasara shi da da hadisin nan na cikin aya ba Allah yana magana da wani magana bayan alqur'ani za ku imani da shi to Allah madaukaki ya tsare mu da haka Allah ya karbi wato abin nan um, addu'o'insu gaba ɗaya sannan sai Allah ya tafiyar da mu dakata a nan ko? sauran minti goma yau za ba da sauran minti goma to ba sai mu duba tambayoyi ba ok sara ɗaya ko? fasta kima Allah ya ce to ku daidaitu ku tsaya akan bautawa Allah ku tsaya ku kiyaye Allah wala tattabi'ani sabilal lazina la ya'lamun kar ku yadda ku bi tafarkin waɗanda ba su da tafarkin waɗanda ba su da ilimi to karku ku bi ku kuma da kuke da ilimi to ku daidaita ku tsaya akan tafarkin Allah shine fastaqima Allah ka ba mu ikon mu ma mu tsaya akan tafarkin Allah na ga goma zai ishe mu tambayoyi na Assalamu alaikum. eh bari mu jina wanda aka rubuta tukuna wanda aka rubuta dai ne ba yana cewa assalamu alaikum wani lokaci ne ya fi cancanta a fitar da zakafin da kai to ana iya da zakafin da kai ko kwana uku kamun sallah ko kwana biyu kamun sallah saboda waɗanda ba su da shi su ma su samu kamun sallah su sarrafa wanda za su sarrafa wanda za a iya samu a yi amfani da shi ranar mai ranar an gane sannan kuma in ba ba za mu fitar kwana uku kamun sallah ba to ranar sallah kamun a je masallacin idi kamun masallacin idi ku sai a cire amma har in an dawo sallah to wannan kuma lokacin ya wuce da haka in mutum yana da hali yana da kyau kwana uku ko kwana biyu ko kwana ɗaya kamun sallah ka fitar ka ba ma wanda ya cancanta saboda ya samu abin da zai amfani da shi shi sannan kuma an ce a duba abin da mutane suka fi yawan amfani da shi ko aka fi yawan abin da amfani da shi a inda ake yanzu a son idan aka ce wani abinci ne cikin nau'uka na abinci da muke da shi aka fi ci a cikin gidaje eh? ah, wanne aka fi na ce aka fi amfani da shi a shi kuna da kuni a wani ce da ba abin da ya sarrafa masara harkacin masara ya fi na ne a ah, amfani shinkafa shi ne dari in abu ya ɓaci Allah ya sauke a yin ka ma shi ko gishiri za ka sa kai ta fama amma abin da rago ta ɗigo a ni a wuri na gaskiya masara abincin mai kuɗi ne ni a wuri na abin masara abincin mai kuɗi ne saboda kamun ya sarrafa shi har ya jiyu ba matsala ne to aka ce a duba abin da mutane suka fi amfani da shi to amma tsakaninku da Allah ranar sallah masara kuka fi dafa daga wanda ana mutane ke ba da jide jide a kun sani a wata sani ke rinda a sumi a ina leno gas da je na talatin ba na gare sana ma tare ba kuce gidari to Allahu alam abunda da ya kace da mutane suka fi amfani da shi to sai a cire sai a baya to yanzu kuma ka cire masara ka ba talaka wanda wanda wanda bai da kuɗin da watakila zai sayi masara baka dan daura masa da ɗari biyu ba ai nan ma wani abu ne kuma daban so sai a yi kokari ko inda hali in ka bayar inda ɗan naira ɗari ɗari biyu sai ka ɗaura ma wanda ka ba shi ga wannan kuma a kai bari ma yadda na faɗa dai gaskiya ranar sallah kan shinkafa ya ɗan yawa to sai a duba Allah ba da zai iya fitar wa ƙannensa maza balagaggu wanda ba su gargashinsa ba su gargashin kulawa ta an ce waɗanda suke gargashinka sai dai in ba su da wanda zai fitar musu to wannan sai ka haɗa da su amma in suna da wanda zai fitar musu to kai kuma waɗanda suke gargashin kulawa suke cin abinci a gidanka kan ka ɗauki nauyin su ko ne abu makamata har da yaron gida wanda yake maka hidima shi ma yana da kyau inda gargashin ka yake shi ma sai ka cire masa sai dai kuma shi kuma yana da hali akwai wanda a cire masa wannan ko ne abu ne daban amma duk wanda yake gargashin kulawanka to za ka cire masa har yaron da kuma aka haifa yau don ba ce sai mutum ya balaga ba eh, jariri ma za a fitar masa wallahu ala na waye sallama da ni sallam sallam babu bambancin tsakanin yadda maza suke sallah da yadda mata suke sallah annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya sallu kamar ni musalli. malamai suka ce bai cire mata a ciki ba dan haka inda muke asircewa za su asirce inda za muke bayyanawa za su bayyana sai dai kawai sai su lura inda suke murin bayyanawa in ba maharamansu ne ba a wurin to sai a yi muryan yadda ba zai kawo fitina amma yadda muke sallah haka su ma za su yi sallah saboda annabi ce sallu kama ra'aytu muni musalli Allahu a'lam na'am na'am wa alaikum assalam Allah kun akan maganar da tsabi da sannan na'am idan mutum ya samu kuma yana da yara ba da wanda kuma suna da abin Na na'am yace kowa zai yi yara suna karkashin kulawan mahaifin ko dai ba ba su karkashin suna karkashin kulawan suna karkashin kulawan sa shi yake ciyar da su yake shayar da su da ya kamata ya cire musu amma su kuma a lokaci guda in suna da hanya wanda za su iya cire ba kansu misali kowa yana da sana'arsa ai ba wai na ce ba haka bari ba yanzu ta fuska biyu nake amsa tambayar yauwa na ba da amsa ta fuska ɗaya ko ba ta fuska ɗaya na bayar ba yauwa yanzu ina ta fuska na koma kan yaran ne amma in dai suna ƙarƙashin kulawarsa muka ce ya kamata ya cire musu sai na ce in kuma suna da sana'an da suke yi za su iya cire ma kansu to kuma anan su kuma ya kamata su hutar da dattijinsu ba sai an gaya musu a baba ne a cire ne a lissafi in akwai kanne kanana waɗanda ba su da sana'a ba su kai ba sai ya fama da su su da suke da hali kuma za su iya su saya su fitar su yi sai su sabin nan nashi ina fata an gane yau a kula ta da ala Babu laifin sun ta za su iya haɗawa muka mu nawa ne muka nawa ake bukata sai su haɗa kuɗi ko kuma su haɗa kuɗi tsakanin su sai su ba wa baba shi ka haɗa da abin da kake da shi to wannan shi ya fi a taimaka masa saboda kai ma a taimaka maka to Allah ya rufa mana asiri za mu dakata ana Allah farkaki kiyar dakata mana Allah ya nuna mana gaskiya ba mu yi kwanu subhanakallahumma wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله